da jimawa wasu daga cikin rahotannin da ke fitowa daga najeriya sun kasance na damuwa kuma masu sosa rayuwa kasancewar sun karkata akan yadda 'yan ta'adda ke cin zarafin jama'a ta hanyar kisa ko garkuwa da mutane da sauran nau'o'i na cin zarafi kuma duk da kokarin lalabo hanyoyin samun mafita da mahukuntan kasar ke yi yanzu mahukuntan sun ce suna da amanna akan ingancin yin amfani da hanyar haɗa kan matasa wuri ɗaya ta hanyar bunƙasa lamuran wasanni don wanzar da zaman lafiya a najeriya har ma ministan wasanni na ƙasar Musa sunday dare ya bayar da misali da wani yunkuri da suka yi na haɗin gwiwa na gwama harkokin wasanni da hulɗar diplomasiyya ta amfani da wasu gogaggun 'yan wasa. And what came out clearly is that the power Abin da ya bayyana a fili ya nuna cewa wasanni na da ƙarfin gaske a wannan haujin. Mun ma ga tsohon shugaban ƙasar Afirka ta Kudu Nelson Mandela ya bayyana a fili yana alfahari da wasu gagaggun 'yan wasa sama da arba'in inda yake cewa karfin da ke ga wasanni wajen samar da haɗin kai ta hanyar amfani da matasa a samar da zaman lafiya abu ne da ba za a raina ba ministan yana tsokaci ne lokacin da yake duba wani aiki na samar da wani birni na hada-hadar harkokin wasanni da gwamnatin jihar sokoto da ke arewa maso yammacin najeriya ke kan samarwa saboda a cewar gwamnan jihar aminu da tambuwal suna da yaƙini akan cewa amfanin wasanni tamkar na gine daɗi goma saboda motsa jiki yana daga cikin abubuwan da ake bukata ga ɗan adam don ƙarin lafiyar shi sha'anin wasanni ya zama sha'ani na inda mutane za su samu ayyukan yi wato kuma ya zama kamar wani nau'i na kasuwanci yana kawo haɗin kai ga al'umma na ƙasa to waɗannan su suka ƙara ba mu ƙwarin gwiwa a gwamnatance ministan ya ce wannan aikin duk da yake na jiha ne amma ya zo daidai da tunanin gwamnatin tarayyar Najeriya wajen taimakawa matasa su kasance ko da yaushe suna da abin yi a gabansu. So we have here, meeting in abin da muka gani a nan uh, da yake ya kai yadda ake bukatar irinsa a ina cikin fadin uh, duniya. gwamnatin kasar za ta saka shi a zaman daya daga cikin wuraren wasanninta wanda za a amince a rika yin wasanni na uh, duniya da shi muna da irinsa a jihar edo da lagos kuma mun ji daɗi cewa uh, an farfado da irinsa na abuja kuma muna da buƙatar makamantansu a wannan kasar mai girma wanda ke da yawan jama'a kimanin miliyan 220 musamman duba da kimar da kasar ta yi da idanun duniya a hajjin wasanni da yaya 'yan najeriya za su kalli wannan lamarin modesty a sunana gwamnati suna kokari amma su kara kokarin don cikin najeriya ko ina akwai filoyoyi waɗanda abinda ɗaya suka so wanda ɗaya za su taimaka musu duniya su gansu sunana hamza ahmad ita harkar wasa ana iya ce mata harka ce ta zumunta haka inda baka san wani ba ma za ka iya sani ne gaskiya mun ji daɗi sosai wasu jama'a dai na ganin muddin za a dage a yi amfani da abubuwan da aka samar yadda aka tsara su a rubuce Turawa da watakila za a iya samun moriyar da aka kudurci a samu ta hanyar aiwatar da waɗannan ayyukan ko kuma akasin haka muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya